sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, da kuma 16. masu saurare a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen za a iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 12 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin jihar Adamawa da Taraba sun koka akan wasu ƙungiyoyin matasa na 'yan ta'adda da suka addabe su. sannan za ku ji cewa rundunar sojin saman najeriya ta karyata zargin da ake yi mata na cewa jiragen yakinta na sako bama-bamai akan fararar hula a jihar zamfara kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar sabbin jami'an sojan da suka karɓi ragaman mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a ƙasar a cikin shekaru biyu masu zuwa. a wani taron manema labarai a yau juma'a wani babban hafsin sojan kasar janar umar za'in abidin ya faɗi cewa hukumomin sojan kasar ba za su mika shugaba umar albashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da nasaba da hataka haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi masu zanga-zanga a sudan da suka kwashe watanni hudu suna zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin kama karya sun bijirewa wata dokar ta ɓaci ta hana fita da aka kafa a jiya alhamis da daddare bayan da aka tumɓuke shugaban ta hanyar juyin mulki masu zanga-zanga sun bayyana cewa su shugaban farar hula suke so ba na sojoji ba rahotanni daga kasar kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun sace wasu likitocin kasar cuba guda biyu a mandira bayan da suka harbe dan sandan da aka dora wa nauyin kare likitocin hallahira jami'an kasar sun ce suna kyauta da zaton barayin 'yan kungiyar alshabab ne da ke alaka da kungiyar alka'ida mandera shine babban birnin yankin mandera arewa maso gabashin kenya kuma yana kan iyakar somalia da kenya ne wata babbar fashewar bam ta ratattaka wata kasuwa da safe wato yau juma'a a kudu maso yammacin pakistan akalla mutane goma sha takwas sun rasa rayukansu wasu arba'in da takwas kuma sun jikkata jami'an 'yan sandan kasar sun ce wani bam da aka dana a wani shago ne haddasa fashewar a yankin kwita babban birnin lardin baluchistan wanda galibinsa 'yan shi'a ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu haka kuma wasu daga cikin tsirarin kabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa an kaddamar da bincike akan harin don gano dalilinsa a cewar abdulrazak chima mataimakin sufeto janar na 'yan sandan kasar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa shi ba zai san wato bai san da zaman shafin yanar gizo na wikileaks ba bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kwarmata bayanai wato julian assange a birtaniya mutumin ɗan shekaru 47 da haihuwa ɗan ƙasar australia dama ofishin jakadancin ecuador yake da ke birnin london ya ɓoye tun daga shekarar 2012 amma aka bankaɗo shi aka kuma ta sake a jiya alhamis yanzu haka yana hannun 'yan sandan birtaniya kasar ecuador ta ce assange ya saba ka'idojin neman mafaka saboda ya ci gaba da yin katsalandan harkokin wasu kasashe ta hanyar wallafa wasu muhimman bayanan sirri a jiya alhamis ne 'yan jarida suka yi wa shugaba trump tambayoyi akan kaman na assange inda kuma ya ce shi bai san komai game da wannan shafin na wikileaks ba har ya kara da cewa wannan ba irin abin da nake da lokacinsa ba ne. 'yan kungiyar taliban sun sanar yau juma'a da shirinsu na kaddamar da har haren bazara na shekara-shekara da suke yi a afghanistan a daidai lokacin da haɗakar dakarun amurka ke jagoranta ke ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen mummunan yakin da 'yan bindigar masu zafin kishin addini wanda a kwashe shekaru goma sha takwas ana yi farmaki wanda ya yi wa lakani da alfath ma'ana nasara da larabci ya fara aiki da safe yau a fadin kasar da zummar kafa daular Islama Afghanistan inda babu Amurkawa a cewar wata sanarwa. ko da yake masu ido sun ce wannan sanarwa wata muhimmiyar alama ce saboda mayakan a 'yan shekarun nan ba su tsage da kai farmaki ba a lokacin huntudu kuma sun kai hare-hare kan dakarun afghanistan ta kwarorinsu na rundunar nato da amurka ke jagoranta. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Al'ummomin jihar Adamawa da Taraba sun koka akan wasu ƙungiyoyin matasa na 'yan ta'adda waɗanda ake kira 'yan shila da kuma 'yan benci. inda sukan tare hanya su daba mutane wuka ko su kwace dukiyar jama'a wani lokacin har da kisa wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz na ɗauke da rahoton su dai waɗannan 'yan shila kamma shakwaya sukan shiga keke napep ko kuma su fake a lungu inda suke daba jama'a wuka tare da kwace abin da mutum ya mallaka wanda da wuya ma a waye gari ba tare da kaji sun yi barna ba ko a cikin makon nan sai da waɗannan matasa 'yan jagaliyar suka yi barna a cikin garin jimeta da yola kuma kamar yadda alƙaluma ma suka tabbatar kusan mutum biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon tu'annitin 'yan shila a yola fadar jihar adamawa lamarin da yanzu ke neman gagarin kundila malam muhammad osga wani magidanci ne a yola ya mako bai ne da malamarin ke kazanta a yanzu da abin takaici. Na ɗauki kusan watanni biyu ina nazari akan harkokin maganar shilla wannan. Babban abin a nan shine mutane mu na arewacin Najeriya sun yi sake kwarai da gaske da rashin tarbiyyar 'ya'yanmu na gari a kamar jiya ga shi wani yaron an biyo shi daga club ne ko daga ina ne har suka yanka shi suka farke cikinsa na kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da kuma jam'an tsaro da allah da su sa ido kuma da iyayenmu da masu angwani. ita ma da take karin haske malama binta khalid adam da ke cikin shugabannin gidauniyar almuhusin wanda ma ke kokarin ganin sun ilmantar da waɗannan matasa ila da ke akwai ta bayyana halin da ake ciki da kuma kokarin da suke yi a yanzu. abin da ya shafi wannan al'amari kusan mun daina ma bacci ido biyu misali a cikin maganin jamaica inda wannan al'amari ya yi kakatutu kamar iri na da ya zama muna aiki babu dare babu rana wurin canza wa'innan mutane ko wa'innan matasa da suka samu kansa a cikin irin wa'innan yanayi na shaye-shaye da bangan siyasa da dai abubuwan da basu dace da tsarin rayuwar a dan adam ba kusan mu ya faɗaga mana hankali a sauran yara da basu samu kansu a cikin harkar ta'addanci ba suna da saukin ka jawo su ka raba su da harkan shaye-shayen amma waɗanda suka riga da suka shiga harkan ta'addanci suna da wuyan sha'ani suna da wuyan su saurare ka yana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin su dawo zuwa gare na san kukan je har inda waɗannan matasa suke kaman ya matsalar take matsalar tana da girma sosai domin idan ka je lungun ka same su su kansu ba sa ma rayuwa irin ta mutane su da rayuwa ce tamkar ta dabbobi tunda rayuwa ce wanda su babu tsafta babu abinci mai kyau ba su da tunani kyakkyawar tunani irin ta mutane kaga ai rayuwa ya gurbata to tunda suna irin wannan rayuwa ba sa kallon kowane mutum mutum da shi da ransa a matsayin wani abu mai muhimmanci ba su ɗauki rayuwar mutane da muhimmanci ba shi yasa kaga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala to wai ko me hukumomin tsaro ke yi ne yanzu kan wannan lamari Suleiman Baba shine jami'in hular jama'a na rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar Adamawa ya ko bane kokarin da suke yi da kuma nasarar da suke samu. Rundunar Najeriya ta tsaro da ba da kariya ga farar hula ta ɗauki matakai guda biyu wajen ganin cewa ta dakile ayyukan 'yan shila a cikin kwaryar birni da kuma kewaye. Mataki na farko da aka ɗauka shine zafafa sintiri da ake yi dare da rana wajen tabbatar da cewa mutane sun samu natsuwa sun samu natsuwa sun gudanar da ayyukansu na yau da kullum cikin kwanciyar hankali. Kamar adamawa ita ma ta wato jihar taraba na ko fama da nata annoban ta yan bench wanda su hari ma suke kai wa junansu a unguwanni kuma ko a makonnin baya sai da ko suka raunata kwamishinan yan sannan jihar ko da yake jami'in hular jama'a na rundunar yan sannan jihar dsp david misal ya ce zufa suna samun galaba akan waɗannan matasa. Lokacin da suka fara addu'an jama'a mun tashi mun tabbatar da cewa ba su ci gaba ba. Yanzu dalilin haka ne kuka tura jami'an tsaro kusan kowane wuri a cikin gari. wani nasarar da shafke yawancin su wanda an gurfanar da su a gaban kotu yanzu dai. Da alama mun shawo kan alama. Yawancin su in kai zai shi da ta cewa akwai waɗanda ke bugarwa a jikinsu ko kuma ma caka Koma da menene dai? Masana na ganin fa akwai buƙatar su ma iyaye su ta tsaye da miyaki da wannan annobar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. rundunar saman sojan najeriya ta karyata zargin da ake na cewa jiragen yakinta suna sako bama-bamai kan fararar hula a jihar zamfara ga wakilin murya amurka hassan maina kaina daga abuja dauke da rahoton It is quite, quite ridiculous, shocking and very disturbing that anyone will uh, make allegations that the Nigerian Air Force will use its aircraft to attack the same Uh, citizens that it is meant to protect. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Idi Kulle da Ramola, ke a zargin da ake cewar jiragen yakin sojojin saman najeriya suna sako mai ga mutanen ƙauyukan da ke jihar zamfara waɗanda ba su da laifin komai ya ce abin takaici ne a yi wannan zargi cewar mayakan saman najeriya na kai hari ga mutanen da dama can su ake son karewa hare-haren da muke yi da jiragen yaki mai take operation mikiya na karkashin babban hararen nan ne mai take operation sharan daji da sojojin najeriya ke aiwatarwa a yammacin arewacin Najeriya. Dukkanin harin da muke kaiwa ana yi ne bayan samun han bayanan sirri, tunda mun san cewa 'yan bindigar wani lokaci na cakuduwa da sauran jama'a musamman in wuta ya wuta. Don haka muna tabbatar da cewa muna yin taka tsantsan kafin duk wani hari da za mu kai. Bari ma in gaya maka cewa nefa jiragen tattaro mana bayanan sirri sun ko mana asirin inda ya kamata mu afkawa kafin mu kai harin na kuma tambayi air commander idi kulle da ramola ko ya zuwa yanzu masu wannan korafi sun kawo musu wani shaida. Nobody has come to show us anything. Ba mu ga kowa ba, babu wanda ya zo mana da kowane irin hujja ko shaida cewar. A don haka duk inda muke kai farmakinmu wato sansanoni ne na 'yan bindiga daɗi. In kuma wani ya kawo mana hujjar cewar ana yin barna ga faran hula, to za mu amince. We are willing to entertain and accept that, but we haven't na tambayi wani ƙwararren kan kai farmaki daga sama wato win commander musa isa salmanu ko a ganin sa me yasa ake wannan zargi a irin wannan lokaci? Eh to gaskiya gudun da zai zama da wuya ba wai za a karyata su waɗanda ke korafin ba amma ni yadda na san da aiko suke gudanar da al'amuran su na san cewa sukan ɗauki duka abin da ake cewa precaution kamun su kai hari kuma bayan sun kai hari sukan yi abin da suke cewa battle damage assessment domin su ga cewa ko an barna ma waɗanda bai kamata a barna da ko haka kuma idan ka duba su air force sun da suka yi wani abu da ba daidai sukan cikin kansu suke mummun kuskure ko kuma ga sauran su kuma sukan gyara. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Nigeria kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. A gaida Hassan mai na kaina. To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai kafin mu buɗe layinmu mu shakata da wannan waƙar. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalangu na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci.

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kira daga Jos. Dawa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Alhaji Kabiru Highlander daga cikin garin Jos. To Alhaji Kabiru muna jin ka. Um, alhamdulillah ina murna da wannan lokaci da Allah ya kawo mu na mulkin shugaban kasa Buhari na biyu. Fata da nake yi a nan shine don Allah 'yan Najeriya maimakon surutai da muke yi akan abubuwa da suke faruwa to mu dinga taimaka mushi da addu'o'i na alkhairi ina ga shi ne zai fi mana maimakon surutan da muke yi gaskiya hukumar tsaro tana kokari kuma da fatan su ƙara kokari akan wanda suke yi Allah ya ba su nasara Allah ya taimake mu Allah ya sa su gama mulkin su lafiya na gode daga Alhaji Kabiru a da cikin garin Jos To Alhaji Kabiru godiya muke yanzu kuma sai jihar Taraba da wa muke magana Ina da Abdullahi Yusuf ne daga mutum. To Malam Abdullahi ah. muna jin ka. Mayor. Ni dai kira nake da gaban kasa Muhammadu Bafi da Allah da ya taimake mu san transfer na mu tara ba su Daga garin Mambila dai zuwa karamar kumar kasa lokacin gwamnan ba mu san wuta ba tun da aka yi duniya ne. To ma da Allah. To madalla Malam Abdullahi Allah ya sa sun ji wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To ina so in bada shawara ne kuma ina so in kira ga 'yan arewa manyan manyanmu na arewa dattawan arewa. bai kamata a ce ku ta kalubalantar shugaban kasa muhammadu buhari kuna gaggaya mai maganganun da ba su dace ba to wani da za a haɗa kai domin a kawo arewa ci gaba domin yanzu fatan mu kai haɗa ka siyasa ta riga ta ƙare manyan arewa kun tsoron Allah ku haɗa kai da shugaban kasa a kawo ci gaba a arewacin Najeriya kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kwace nefa a hannun 'yan kasuwan nan domin sun gaza ba za su iya ba mutane wutar lantarki a Najeriya ba kullum muna fama da duhu babu wuta babu ruwa ya kamata a ci shugaban kasa ya kwace ta koma nefa yadda ya ce a nefa ya santa to muna fatan a batta a nefa din nan domin 'yan nefa sun gaza muna cikin duhu a Najeriya a tashi lafiya alhaji Musa Garo na To Alhaji Musa godiya muke yanzu kuma sai da ka yawuri. Salamu alaikum da eh, muke magana. Wa alaikas salam. To eh, Hajiya suna na dan asabi mai fata ya wuri. To Malam dan Asabe muna jin ka. To yau ina so in mika gaisuwar ta'aziyya ta zuwa ga sanatawa mako bisa da suwan wa mako ina addu'a Allah ubangiji ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma shirayi abin da ya bari. yan uwan mu musulmi da suka da su kuma Allah ka ji kansu mu kuma idan ta ta zo Allah sa mu cika da imani eh, bayan haka ina so in yi tsokaci dangane da waɗanda suka ƙara ma man fetur kuɗi so ina kira gare ku idan kun yi ne domin ku ɓata gwamnatin Buhari wallahi ba za ku samu nasara ba Buhari dai zaɓen sa muka yi in sha Allah sai ya shekara kuɗin nan ko kuna so ko ba ku so saboda haka ku ji tsoron Allah ƙarin mai da zai sa wallahi ku sha ma gwamnatin Buhari kashin kaji ba da fata za ku tashi lafiya. To Malam dan Asabe mai fata ya wuri godiya muke yan sai da ku sai daga jihar Kaduna da wa muke magana. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. To kiranmu daga Kaduna ya katse amma mun kara samun wani kira daga Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam hajja aiki. Lafiya kalau. To sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin ka Murtala. To a ajiya su manyan sarakunan nan namu kuwa muna daraja su muna girma masu musamman na zamfaran nan. To amma za mu yi mamaki tuntuni ba su taɓa fitowa sun kalubalanci ko sun nuna damuwarsu ɗari bisa ɗari kan abin da ke faru a zamfara ba. amma duba da aka ɗan yi shagube kansu suka fargato kuma da suke cewa inda ake kai hari misali ba yan harin ɗaya ba gurin yan ta'adda ba ne to sai su nuna asalin gurin yan ta'adda mana sai a dinga kai hari inda sun san can gurin ba na yan ta'addan ba to ina gurin yan ta'adda ya sai su ɗan kokari su nuna ma jami'an tsaro sai a daina kai ma wanda ba zuba su gani ba hari da fatan za ku tashi lafiya. To godiya muke murtala yanzu sai jihar Katsina da wa muke magana. Alhaji Muhammad ne daga Dakin Daura jihar Bori Lokar Ganna. To Alhaji Muhammad muna jin ka da fatan za ka ɗan rage rediyon ka. To na rage rediyon na yawa wato mu da abin da muke so sai da Allah a mulkin wannan na Baba Buhari To mun rasa Alhaji. Wannan wannan wannan mun rasa alhaji muhammadu yanzu sai jihar kano salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum salam barkan ku da haka yawa barka dai muna jin ka na gida kuma na suna na gida ina kiran ku daga nan jihar kano a shekarun warkudu to muna jin ka baban gida na to Allah ina son yan hankali ne ga yan kasa kamata mu dinga shugabanni addu'a ba mu dinga challenging din su ko kuma na ga musu wani zuwa ga lura na ba daɗi ba da Allah addu'a ya kamata mu kamata mu dinga shugabannin mu na gode tashi lafiya to godiya muke yi baban gida yanzu sai jihar Katsina salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum salam da Usman Kwangalan da mai adalokar jami'a to Usman muna jinka ka yawwa ni abin da nake roƙo ga mai girma shugaban ƙasa akwai wani aiki da aka fara mana tun lokacin ccf a tabu ina roƙon ya zanto an ida mana shi na dam da fatan a sahi lafiya To mun madalla Usman da fatan sun ji wannan kira naka yanzu kuma sai daga jihar Ilorin. Da wa muke magana? ina magana da malam dauda wanke ne to malam dauda muna jin ka na gode Allah da Allah kaddar cewa na same ku na dace gaskiya ina neman waya to mu ma mun gode da ka same mu yawo alhamdulillah kuma sai na ji ma Allah magana da take ci man tu a kushi ita ce kun ka buɗa gidajen waya saboda a bayyana ma duniya a gaskiya saboda Allah matsalar tsaro a jihar Zamfara sun kudu kebe katsina kaduna abu ne wanda ya kai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu irin jami'an tsaro da suke kai farmaki kan wa'annan 'yan ta'adda wa'ansu farari kuma wa'ansu wa'anda ba san abin da ake kira tsaro ba su dawo suna cewa jami'an tsaro suna kai farmaki ga fararen hula halan suna zuwa suna ganin irin irin irin irin wahalar da waɗannan bayan Allah suke sha su ba mutane ba ne ya kamata mu yan arewa mu taya su addu'a Allah ya fara su nasara a kan waɗannan mutane su haɗa kai su To mun gode Malam Dauda yanzu kuma sai jihar Lagos da wa muke magana. Assalamu alaikum hajiya kina magana da Muhammad Rabi'u magajin samarin jihar Lagos da ke nan Ajegula bandar Makaho. To muna jin ka. Yawwa na farko dai abin da nan sai a cikin wannan na naku da kuke na yau. Fata na dai Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya. Yau. Na biyu kuma dan Allah dan annabi shugabanni da manyanmu 'yan arewa da kudanci gaba ɗaya Najeriya duka fa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya fa. saboda haka dan Allah dan Allah ba ya hakuri a taimaka a tsara hada kai ubangiji Allah kuma ya zaunar mu da kasar mu lafiya Allah ka kuma ya taimaki shugabannin mu a tashi lafiya kina To mun gode Alhaji Rabi'u yanzu kuma sai daga jihar Yobe da wa muke magana? Eh, ina magana da Ibrahim Sha'ibu Gaidam. To Ibrahim Sha'ibu muna jinka. yawwa babban abin da nake kira da mai girma gwamnan yobe mai tafiya shine kula da batun local gamma local gamma saboda muna da ainihin tun daga hawan sa bai kara mana promotion ba promotion ba a kara mana ba har zuwa yau to saboda haka ina roƙon gwamna dai kafin ya tafi ya duba ainihin ma'aikatan local gamma don allah ya yi haƙuri ya duba mana to uh, ibrahim sha'aibu Gaidan godiya muke yi madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 4 da minti 55 yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Kulob din kwallon kafa inda Mitrops su na kasar jamhuriyar Kamaru na 'yan kasar shekaru goma sha bakwai malamin da ke horar da su Mr. Alibi Thomas sun gudanar da atisai ɗinsu a kasar Taki da kuma kasar Rwanda na shirye-shiryen da suke yi domin halartar cin gasan kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na matasa wanda za a gudanar a kasar Tanzania a cikin wannan shekarar ta tara. Kocin ya fitar da sunayen waɗanda za su taka leda su ashirin da ɗaya an da ake ganin cewa za su taɓuka wani abin ku zo mu gani a can kasar ta Tanzania. har ila yau dai kasar kamaru ita ce ta karbi cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka amma na bangaren matan sojoji na nahiyar ta afirka a shekara na ashirin. an da ministan tsaro na kasar jamhuriyar kamaru joseph beti asomo ya yaba wa wannan da negriji da aka yi wa kasar ta jamhuriyar kamaru wajen bata hada gasar cin kofin kwallon kafa na matan sojoji sai kuma tsohon kaftin din kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru rego ya shiga saka mai wuya a yayin da kotun tcs masu cafko manyan manyan barayin gwamnatin kasar take nema ta gurfanar da shi a gabanta domin masa wani binciken kwakwaf na waɗansu makudan kuɗaɗe da ya kwanta a kansu mahama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. To a takaice zara hukumar sabbin jami'an sojan da suka karɓo ragamar mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar cikin shekaru biyu masu zuwa. A wani taron manema labarai yau juma'a wani babban hafsan sojan kasar janar Omar Zain Abdin ya kuma faɗi cewa hukumomin sojan kasar ba za su miƙa shugaba Umar al da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa don ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da nasaba da haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙari dangi. wata babbar fashewar bam ta rattaka wata kasuwa da safe yau juma'a a kudu maso yammacin pakistan akalla mutane goma sha takwas sun rasa rayukansu wasu arba'in da takwas kuma sun jikata jami'an 'yan sandan kasan sun ce wani bam da aka dana a wani shago ne haddasa fashewar a yankin kweta babban birnin lardin baluchistan wanda galibinsa 'yan shi'a ne ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu haka kuma wasu daga cikin tsirarin kabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa. shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa shi bai san zaman shafin yanar gizo na wikileaks ba bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kwarmata bayanai wato julian assange a birtaniya mutumin ɗan shekaru 77 da haihuwa ɗan ƙasar australia dama ma ofishin jakadancin ecuador da ke birnin london yake a ɓoye tun shekarar 2012 Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Lopes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya.